Salamu alaikum. Masu kallon mu mu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu na zan nuna muku wani sabon application ne wanda zai ba ku dama ku rika sarrafa wayan ku ba tare da kun taba ta ba. Akwai wasu lokuta wanda zai kasance kana aiki ko kuma hannunka da ruwa ko dai wani abu makamancin wannan wanda cewa kana bukatan ka yi amfani da wayan ko ka kira waya ko kuma ka shiga ka duba wani abu. To kuma dole wayar ba ta bukata ka yi wannan abin dole sai ka tsaftace hannunka ko kuma wani dalili ko kuma screen ya fashe. yau alhamdulillah akwai wani application wanda mutane sama da mutane sama da miliyan hamsin suna amfani da wannan application saboda matukar ingancinsa. Ana samun shi a Play Store. Amma kafin in kai ga na nuna muku wannan application din da Allah idan sabon zuwa ne kai to ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wanda zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai idan bidiyon ya burge kuma ka danna mana like sannan kai mana share a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana kamar yadda na gaya muku cewa zan nuna muku wannan application ɗin wannan application ɗin sunan shi access boys akwai shi a play store amma zan ajiye muku link ɗin saboda suna nan da yawa don ba ku ɗauko exactly wanda na ɗauka nake amfani da shi abinda za ku yi da farko bayan kun shiga play store idan kuka rubuta access boys kuka wannan akwai link a description ga yanda application da yake zan nuna muku ba sai na je play store ba saboda cewa Wani abin da za ku yi za ka zo kun ga ga application din na wannan shi ne application abin da za ku yi na gaba kawai sai ka danna ku shiga cikin application ɗin kana shiga ga abin da zai fara nuna maka bayan ka install ɗin shi sai ya ce turn off access accessibility za ka danna sai ka danna ok idan ka danna ok ya danganta ga kalar wayar ka. idan ka shiga kun gani nan gudun nan wannan shine accessibility na waya za ka same shi a nan gurin kangon shi na yana on misali a gani za ka zo ka kunna nan in yana kashe ne bayan ka kunna nan abinda za ka yi na gaba abinda za ka yi na gaba sai ka zo ka danna inda za ka tadda sunan to kun ga gashi nan a sama na farko me za ka yi na gaba sai ka zo ka danna a kan shi idan ka danna shi nan kun gani sai ka kunna shi haka misali yana kunne amma sai ka dawo ka rufe shi kun gani to kana kunna shi abu na gaba da tambaye ka sai ka zo daga ƙasa sai ka bashi alama ka bashi dama ka gani bayan ka bashi dama sai ka koma baya idan ka koma baya shikenan ka riga ka buɗe ka buɗe shi abinda za ka yi sai ka sai ka tafi ka tafi continue bayan ka yi continue kamar haka ka ja ƙasa nan gurin sai ka danna agiri akwai agiri akwai not agiri sai ka danna agiri sai ka nan gurin ma sai ka zo ka danna kamar yadda nake haka sai ka zo ƙasa nan gurin ma ka gani nan gurin sai yana tambayan ka kana da buƙatar abun ya rika kashe kanshi bayan minti talaga bayan sakan talatin baka amfani ko ko kana buƙatar shi a kowane lokaci ka bar shi a buɗe abinda za ka yi ya danganta wannan zaɓin ka ne to ni yanzu kaga zan sa shi a 30 second idan na gama abin nake kawai kashe shi ba tare da aiki a background ba sai ka sake danna continue dan ka danna nan ma sai ka bashi dama bayan ka bashi dama abu na gaba da zaka yi sai ka sake bashi dama kamar haka idan ka bashi dama gashi dai haka zaka ci gaba da dannawa duk abin da ya fito ya tambaye ka sai kai karanta ka ga in ya maka daidai sai kai amfani da shi kamar haka misali kaga nan gurin ma sai ka sake nan ma sai ka bashi dama ya wuce duk yana tambayin ka wasu abubuwa ne misali ka ba ka yadda ya shiga cikin wayanka ya ma kaza ya ma kaza kaza duka abin da yake tambayar ka sai ka yi wannan to nan gurin ma sai ka sashi ba shi dama duk kuna da buƙatan ku tsaya ku karanta ni ba sai na karanta ba domin kada bidiyon ya tsawo misali sai ka ci gaba ana ce duk inda ya tambaye ka da sai ka wani to kaga nan gurin shine karshe sai ka danna finish ma'ana bayan ka danna finish kenan abin ka ya riga ya wannan to kun ga wannan icon din ga wani icon nan daga nan gefe shine shine wannan abun wannan gashi nan mai blue din wannan to abinda za ka yi kawai shine sai ka zo ka fita kun ga gashi nan ya fito a nan gurin to abinda za ka yi na gaba kawai ka kunna shi misali idan ka danna sai ka danna nan akan shi zai zo zai tsaya kun gan shi ne ya dawo nan gurin to ya kashe maka ma'ana ya kashe ma ya kashe wannan ya daina aiki kenan to ta wannan hanyar za ka yi amfani da shi da wannan hanyar za ka yi amfani da shi ka sarrafa wayanka yadda kake so ta ko'ina wannan na shi yasa naga ya dace in nuna mutane yan uwa domin waɗanda za su yi amfani da shi domin su amfana sannan zai iya kasancewa screen ɗin wayanka ya fashe idan ka riga ka saita shi kafin hakan kuma ba kuma ba shi da nauyi idan ka saita shi kafin screen ɗinka ya fashe to kaga za ka samu dama da za ka rika bubuɗewa ka ce maka kiran waya ko ya dakatar ko ya nemo maka wani a kwanta da za ka ba shi irin wannan dama to na gode da kasancewa tare da mu kada ku manta dai idan wannan shine zarsin tashar namu na farko na Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa wanda zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da ku idan bidiyon ya burge ku kuma ka danna mana like ku mana shi a social media domin wasu masu amfana na gode